za mu tashi inda yake cewa a shafi na saba'in da ɗaya ya ce anna alif anna ittiba'a ghairi sabilil mu'minin law lam yakun muharraman bil karabi shi lallai ka sani bin tafarkin da ba na mu'minai ba ko da a ce hakan ba haramun bane shi kadai lam yuharram ma'al mushaqqa ka sa'il munajat da ba za a haramta shi idan an gwama shi da wato jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi ba kamar yadda sauran wato ainihin ganawa da manzo Allah sallallahu alaihi ba a haramta shi ba don wasu za cewa ai haramcin ba iri ɗaya bane wa man shaqqir rasula wa yattabi ghayra sabili almu'min to suka ce wannan mushaqqa din shine haram amma ittiba'u ghayra sabili almu'min matsalar shi ba ɗaya da wancan ba shine yake cewa to koda inda ba haka bane bari zama in an gwama kuma ya zama ainihin haramun anna tiba ghayra sabilil mu'mini ghayra sabilil mu'mini lam yadkhul bil firadi fi wa'id la kana lagwan la fa'idatan min rashin bin tafarkin mu'minai inda a ce baya cikin alƙawarin narkon azabar da aka yi a cikin ayar to da ambatan shi zai zama kawai shiri tare bai da amfani to Allah ku baya zance mara amfani babu lagawul hadith a cikin alqur'ani babu hashi babu wata kalma ainihin wato mara amfani fasabata anna asafahu illatun mustaqillatin kal awwal sai wannan ya bayi zuwa ga cewa ah, ambatan shi da aka yi illa shi mai zaman kanshi da dinin mai zaman kanshi kamar yadda ita ma din take da hujja dalili mai zaman kanta akan haramci fa in kila in aka ce la nusallimu anna al-wa'ida liman ittaba'a ghayra sabili al-mu'minina mutlaqan bal ba'da ma tabayyana lahu al-huda yace la nusallimu ba ma yarda da cewa anna al-wa'ida cewa narkon azaba liman ittaba'a ghayra sabili mumin ga wanda ya bi tafarkin da ba na mu'minai ba mutlaqan sake babu kai ba ma yadda da wannan bal ba'ada ma tabayyana lahul huda ni zama ne sai idan mutum shari'a ta bayyana gare shi sai yake bi da annahu zakara mashaqqatar rasul sallallahu alaihi wasallama wa sharata fiha tabayyana huda dan an ambaci jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da juya masa baya aka ambaci sharadin hakan ya zama bayan bayyana shari'a a aqafa alaiha ittiba'a ghairi sabilil mu'min sannan aka biyo baya da rashin bin tafarkin mu'minai wa yajibu an yakuna tabayyinul huda shartan fil wa'idi ala ittiba'i ghairi sabilil mu'min sai zan kenan shi ma rashin bin tafarkin mu'minai zai zama laifi ne kawai idan tafarkin shiriya ta bayyana ga mutum qultu ni malam sarin sai na ce qawlu ta'ala wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ma'qufun ala qawlihi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda yace wannan jumloli eh, ittiba'u ghayra sabilil mu'min da aka ambata cikin ayan to an biyo bayan shi ne ya biyo bayan fadin Allah ne ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فلا يكون قيد الأول شرط الثاني wato zancen yadda yake wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wannan zance ne ɗaya mai sharadi ɗayan zancen kuma wa yattabi ghayra sabilil mu'min to shin wannan nabi za a ɗauko sharadin na farko shi ma a mara a ce wa mai shaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina min ba'di ma tabayyana lahu al-huda shin za a mara wannan wato sharadin annabiyin ko ba za a mara ba shine malai yake cewa ba za a sanya ba wa inna man aqafu li mutlaqil jam'i wal musharakati fil hukm an gwama mutuntukan guda biyu ne saboda sun yi tarayya a wajen ainihin hukunci da irin yanayin wato waccan magana wa man shaqir rasul guda ɗaya ce idan ne mai shar'i dangane da mushaqatir rasul to yana zama laifi ne kenan bayan idan shari'a ta bayyana in ya na wannan sharadin mu'tabar ne na fata mun gane wannan in ya na wannan sharadin mu'tabar ne menene itibarin sa shine sanin cewa wannan manzon Allah ne kuma wannan Qur'anin da Allah ya sauka masa to wajen adamu tibai sabil mu'minin fa shin nan ma sai idan shari'a ta bayyana mutum dangane da sabilin mu'min sai ya kibi ko ku da zaran ya kibin sabilin mu'min umumin haka da islakin haka laifi ne shine malam sai yake cewa wannan nabi shine da yake cewa umumin rashin bin sabilin mu'minina laifi yace huwa qawlu ta'ala saboda Allah ya faɗi hukuncin yace wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira fa dalla ala anna kila al-wasfayn yujibu al-wa'ida bin firaj to wannan ya bayi zuwa ga cewa kowane siffa daga cikin siffofin guda biyu yana wajabtar da alƙawari na narkon azaba shi kadai wa yadullu alayhi ma ya'ti sannan za ta iya ƙara fito da shi fili da faɗin da manzanci mai zuwa an anna tabayyana huda shartun fi mushaqatir rasul cewa bayyana shari'a sharadi ne game da sai in shari'a ta bayyana sannan ne za a samu jayayya da manzo Allah ga wanda bai zuwa. alaihi salatu wassalam da anna man jahila hudar rasul sallallahu alaihi wasallam la yusafu bil wanda ya jahilci shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai santa ba ba za a ce yayi ja'in ja da ita amma tibau sabilil mu'minin fa huwa hudan fi nafsi amma bin tafarkin ainihin wato mu'minai shi kanshi shari'a ne da. ba'u anan ayata kharajat makhrajat ta'zim ayan ta zo ne dan ta nuna girmamawa wa tarjih da ainihin wato baya da daraja للمؤمن فلو كان اتباع سبيلهم مشروطا بتبين الهدى لم يكن اتباع سبيلهم لأجل أنه سبيلهم بل لتبين الهدى in يزن هكا haka sai ka لا أتشي fahimci cewa سينا da sharadi ne na sai in shari'a ta bayyana a tabarkin su sai zan kenan ba bin tabarkin su ne alkhairi a a bin shari'a da ta bayyana ta fake su wa inda idin fa inna tiba'a sabilihim la fa'idata lahu sai zan kenan babu wata fa'ida a cikin bin tafarkin nashi wa bihadha tabayyana anna tiba'a sabilil mu'minina manjat da wannan zai bayyana gare ka cewa bin tafarkin mu'minai wannan tsira ce hanyar tsira ce fa sabata anna fahma sahabati lid-din hujjatun ala ghayri kuma ya zan kenan ya tabbata cewa fahimtar da sahabbai suke wa addini hujja ne a wanda ya ga wanda ya wallance su wa man hadda anhu faqad ibtaga awaja wanda ya karkata ya karkace daga barin shiriyar su ko fahimtar su da addini faqad ibtaga awaja wannan to ya nemo kanshi wata karkacewa wata laka makanan harijan ya shiga wani tafarki wanda yake mai kunci fa hasbuhu jahannamu jahannama ta ishe shi wa sa'at mustaqarran wa muqaman wa masira tun da ita ake ce wurin zama ko wurin ya da zango ko makoma hada huwa alhaq haqq wannan ce gaskiya fa atasimbi kai riko da ita wada'ani min bunniyat at-tariq karabu da ni karka gaya mun sauran wato karkatattun hanyoyi yuwaddihu ga abin da ke ƙara fito da magana fili السابع قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم lalle wanda yake riko da Allah babu shakka ya samu shiriya akan tafarki mare shi malai ce wa sahabatu radiyallahu anhum mu'tasimuna billahi lianna Allah waliyyu man i'tasama bihi sabai kuwa muna da tabbaci akan cewa masu riko ne da Allah subhanahu wataala saboda Allah yana zama majibinci ne ga wanda ya riko gare shi bi kauli ta'ala wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir ku riko da Allah huwa maulakum shine majibincin ku wa ni'mal maula madalla da majibinci irin Allah wa ni'mal nasir madalla da ce mako, ga ainihin majibincin shi irin Allah wa ma'lumul kamala tawalli فولي الله لهم ونصره إياه abu ne sananne yadda Allah ya jibance su ya ba su nasara atamma nasrati atamma nusrati wa a'zama ya ba su eh, taimako mafi cika da nasara mafi girma a ainihin rayuwarsu da addinin su da tafarki bima yadullu annahum mu'tasimun billah wanda haka yi nuna cewa suna da riko da Allah fahum mahdiyuna bi da. zaka su shiryayyu ne da shedar Allah wattiba'ul hadi wajibun shar'an wa aqlan wa fidran bin shiriya kuma abu ne da yake wajibi a shar'ance da an hakalta hankalce da kuma bisa dabi'ar da Allah ya tsira dan adam walidhalika ja'alahumullahu a'immatan lilmuttaqin sai zama a karkashin haka ne Allah ya maishe su suka zama jagorori ga masu jin tsoron Allah ya haduna bi amrillah suna shiryatar da mutane da umarnin Allah bima sabab saboda hakurin da suka yi wa kanu yuqinuna da kuma kasancewa su wato suna kan yaqin yuwaddihu الثاني abna takwa yana ƙara fito da wannan magana fili shi qala ta'ala waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu mu zama jagorori ga masu tsoron fa kullun fa kullu taqiyyin ya'tammu bi duk wani mai tsoron Allah zaka tarar yana kwaikwayo yana bin tafarkin sahabbai wa taqwa wajibatu jin tsoron Allah kuma abu ne na dole ga duk wanda ke son tsira sharaha Allah bi zalika fi ayatin kathira yasqubu hasruha Allah ya bayyana haka a cikin ayoyi masu yawa wanda ba zai yi yana da wahala a da dige su fi hadal maqam a wannan tafari a wannan bigiri fa ulima anna al-ikmam fihi wajib sai zan kenan an fahimci cewa kwaikwayo da bin tsarin sahabbai wajibi wal da an sabilihim madannatul fitnati wal mishk karkace matafarkin sahabbai kuma abinda ake sa ran zai jawo ma mutumin da ya haka shine fitina wal mihna da kuma ainihin jarabawa sai shiga cikin jarabta attashi qala ta'ala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun yace muka sanya daga cikin su aka samu a'immatan jagorori yahduna bi amrina wanda suke shiryatar da mutane da umarninmu lamma sabaru yayin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma suka zama masu yaqini da ayoyin malai shi hadal wasfu warada fi ashabi Musa alaihi salatu wassalam wannan baya da labari ya zo ne dangane da sahabban annabi Musa alaihi salatu wassalam wa akhbara al-mawla al-haqq jalla jalaluhu Allah ubangiji madaukakin sarki ya bayyana cewa annahu ja'alahum a'immatan ya'tammu bihi ya sanya su zama jagorori waɗanda ake koyi da su man ba'adahu wanda ke bayan su ya koyi da su li sabari saboda haƙurin wa yaqini da gaskata wanda suka bada suka bayar ga Allah if bi sabari wal yaqini tunalu imamatu fi domin kamar yadda suke faɗa bi sabari ta hanyar haƙuri wal yaqini da baiwa Allah yaqini gaskata Allah tunal imamatu biki ana haka ake samun shugabanci a addinin Allah sai mutum yayi hakuri akan bin Allah hakuri akan gujewa kafirci da shirka da fasikanci da maguzanci hakuri akan ainihin wato wautar jahilai da ƙaryata wasu hakuri wajen karantar da addini hakuri ga sunan birjik ojin hakurin da sannan kuma sai yayi gaskata Allah ya yi da cewa da gaske ne Allah ne yake abinda sabai suka yi kenan sai Allah ya ba su ainihin wato kimar da ya ba su suka ɗauki mawaki na rayuwarsu da irin yadda abokan hamayya suka fi su ƙarfi karfin soja da ƙarfin siyasa da iya makirci da yawa da goyon baya amma suka jajirce har Allah ya cika addinin su wannan abubuwa guda biyu suka taimake su akai as-sabr wal sun haƙura da wahala da yunwa sannan sun gaskata Allah in an ce musu kamar da Allah yake faɗa alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum ai an muku taron dangi ba za a kashe amma me ya faru ne kun su gudu sai Allah yake da hum iman to wanda ya sa sai ƙara yada da gaskiyar cewa ai to dama Allah ya ga musu za mu zo na taron dangi wa qalu hasbunallah ومعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى abu ne sanan cewa sahabban annabi alaihi salatu wasalam sun fi cancanta da wannan siffa fiye da sahabban annabi Musa fa hum akmalu yaqina sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi sahabban annabi Musa yaqini wa azamu sabra sun fi kuma girman hakuri min jami'il umam fiye da dukkanin sauran al'ummai fa hum aula bi sun fi cancantar matsayi na shugabanci wa haza sabitin bi shahadatin wa sana'i rasulin lahi wannan abu ne tabbatar ce Allah ya musu shaida akan haka manzo Allah ya yaba musu akan haka fali zalika fa hum a'lam hadhihi al-umma sune suka fi kowa ilimi a cikin al'umman fa wajaba rujuu ila fatawihi wa aqwalihi wajibi ne kenan a koma zuwa ga fatawarsu da ayyukansu da maganganunsu yana da kyau lalle ya shiga cikin kwakwalen mu cewa sahabbai su fi kowa ne. wannan yana daga cewa abinda mutane ba sa tunanin sahabbai a matsayin malamai ko sun fi tunanin sa matsayin wasu waliyai masu tsoron Allah bayan kasancewar wasu waliyai masu tsoron Allah babu shakka akan malamai kuma su ne generation na farko na malamai a wannan duk wani malami da ya zo a bayan su to bai kai su ilimi ba a na al'umma bai kai su ilimi da haka fahimtar su da fatawarsu tana kan gaba fiye da ta kowa wadda fayyul fahimhin lil kitabi was sannan a iyakance fahimta Alƙur'ani da sunna cewa sai an gina fahimtar ƙur'ani da sunna akan fahimtar su hissan bisa abin da ake gani wa aqlan da abin da ake tunani a zuciya wa shar'an da kuma bisa hukuncin da Allah ya shar'anta a ciki wabillahi tawfiq sai ce al-ashru an abi musa abu na goma daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala sallayna al-maghrib ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qulna law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha imam muslim ya rawaito cewa abu musa al-ash'ari yace wata rana mun yi sallar magriba tare da manzon Allah sallallahu wa salamu alaihi sai muka zauna muka ce bari mu jira sallar isha fajalatna fa kharaja alaina fa qala ma ziltum huna bayan wani kankanin lokaci sai manzo Allah ya ce shi a ah, har yanzu kuna nan kullana ya rasulullah sallaina ma'aka kuma kullana najlisu hatta nusalli ma'aka isha kace ya manzo Allah mun ce ne bari mu jira har sai an yi isha'i tukunna qala ahsantum aw asab yace to kun kyau ko kuma kun dace kun yi gamu da kasar domin jiran sallah zuwa wata sallah shi ma fallaci ne zaman kansu qala riwaya yake cewa thumma rafa'a ra'sahu lis sama sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kai ya kalli sama wa kana kaseeran ma yarfa'u ra'sahu ila sama ya kasance yana da al'ada in ya tsaya haka sai dinga kallon sama yana tunani ko yana ainihin tadabbur fa qala sannan sai manzo Allah ya ce an-nujumu amanatul lis sama saurari sune ainihin wato security na wannan samaniya fa idza zahabatin nujumu wannan zahabat ba ta zahabti wai fa idan zahabatin nujum idan taurari suka shude atassamaa amruha sai al'amarin da aka al'auranta ma sama yau shine ne kiyama ce idan da aka waye gari idan sama'un fatarat idan sama'un shaqqat aka kekke ta sama taurari suka aka tafiyar da su aka waye gari babu su to shikenan zaman sama a haka ya kare za a na ɗaya ɗaya ta aikata kata da ita tashin alkiyama sai ce wa ana amanatul bi ashabi ni kuma ni manzon Allah alaihi salatu wallahi salamu ni kuma ni ne security ni ne aminci ga sahabbaina fa idza zahab idan na shuɗe ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ata ashabi ma yu'adu abinda aka yi alƙawari masahabbai zai same su to sai ya rubuce su nawawi yake cewa a cikin sharhinsa abinda yake nufi a nan fitina da yaƙe-yaƙe da rijjar da mutanen ƙauye din nan da kuma ikhtilaful qulub sassaɓawar zuciyoyi a waye gari akwai gazinna akwai fitina akwai rashin fahimtar juna da yaƙe-yaƙe kuma duka waɗannan kamar dai nawawi din ya faɗa duka sai da suka faru da sahabbai bayan shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radiyallahu anhu wa ashabi su kuma sahabbaina amanatul li ummati su kuma security ne na al'umma fa idza zahaba ashabi idan sahabbaina suka kare ata ummati ma yu'adu cikin al'umma ta abinda ake musu alƙawari abinda aka yi ma al'umma ta alƙawarin zai rike su zai rike su ne bid'o'i da ƙirƙirarren abubuwa da ƙaryata da haka nawa ya fara cikin ainihin sharhi wannan hadisi yana ishara zuwa ga zai zai mana sharhi dogo a kai. amma da gaskiya wanda za ka ɗauka a ciki ashe labarin sahabi yanzu Allah ne da kai shi sa wannan islam Za koren da suke ganin cewa kawai a ah, wai ai wasu mutane ne kawai suka sa wa sahabbai wannan muƙamu. amma kaji da manzo Allah da kashi kira da suna ashabi kamar yadda kuma ya kira su a wasu wurare daban waɗanda ba wannan ba a cikin hadisin Abul Qasim al-Tabarani a cikin Mu'jam al-Kabir manzo Allah yace idza dhukira ashabi fa amsiku idan aka ambaci sahabbaina to ku shiru kar ku faɗi muguwar magana akan su idza dhukira al-qadr fa amsiku ma ambaci kaddara kada kai kokarin sai ka gane tafasil na kaddara ah, wannan riwaya ce tabbatacciya haka na a cikin riwayar bukhari da yake cewa a daina zagan mana sahabbaina lokacin da aka samu wani rashin fahimta juna tsakanin sahabi abdurrahman dan au ɗaya daga cikin al'ashara al-mubashiruna bil janna da kuma khalid ibn al-walid wanda shi ma khalid din fa sahabi ne amma baya daga cikin ainihin sahabbai na farko farko wanda ake wa laqabi da as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar shi khalid ya ragi ainihin Abdurrahman dan Auf da aka manzo Allah kara duki cewa ku daina taba mini sahabbai na idan ka lafazin sahabbantaka lafazi ne wanda yake ne asali a shari'a kamar yadda muqamul al-muhajirun wal ansar yana da asali a cikin alqur'ani Allah ne da kanshi laqaba sunan al-muhajiruna wal ansar الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون كذا كذا كذا أبوا عند الله يبعد labarin. su da wannan sunayen cewa muhajirai ɗan ƙaura wal ansa da kuma wanda suka taimake su za ga su duka abubuwan wato sam ne na Allah ba mutane ne suka ba su matsayin hata nagartar da Allah ya sa ta zama ita ce siffar kuma da malamai suke faɗa Allah bai taɓa ɗaukan ɗawainiyar bayani akan nagartar wasu mutane dalla dalla ba in ba su abai ba ma'ana ko waɗanne mutane yana kyale su ne a musu hukunci da abin da ya bayyana kamar yadda Umar yake cewa da mu wahayi na sauka ya bayyana mana wani mutumin kirki ne wani mutumin banza ne amma yanzu babu wahayi wanda ya bayyana mana kirki sai mu hukunta shi da kirki wanda ya bayyana mana akasin kirki sai mu hukunta shi da akasin haka to kalli rayuwar mu a yanzu misali ko a abin da muke kanta na tarihi ko abin da suka shuɗe na kurkusa ko na nesa duk wani mutum ana mai hukunci ne gwargwadon abin da aka fahimta daga zahirin in ya fi zahiri shi bayyana na kirki sai hukunta shi zahiri wallahu yatawalla sara'i da Allah ya so sai ala sahabbai ma'ana bin mutane su yi ijtihadi wajen fahimtar su kamar yadda da ijtihadin mu ne muke gane nagartar albani bin baz da ilimin da ita ne muke gane nagartar ilimin Imam Shaukani da nagartarsa ilimin Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Hanbal Malik ibn Anas wanda da hadin wasu malamai ne da wasu al'umma da suka shaida ayyukan su ake gane da kirki ne haka a cikin anguwa a gari da ake wannan na kirki ne wannan na banza ne babu wahayi a duka kokari ne namu da fahimtar zahirin abin da muke gani ko amma su ta habbai Allah bai bar bai bar wannan sai ya dauki dawaye yadda kan shi bayani yace suna da gaskiya yace ya yarda da su yace mutanen kirki yace ya ba su aljanna yace ya ji musu kurakuran da suka yace kaza yace kaza yace masu taimakon manzo Allah ne duk Allah ne wannan bayanin da kan shi daga sai kai ta mamakin yadda wani zai zo yace sai ya abin da kike kreditin duka waɗannan falala sai ya lalatar da duka wannan falala da Allah ya ba shi da wani mummunan tunaninsa da gaba da muguwar ainihin wato fikira da aka dora shi sai bai zuwa ga cewa kaga mutum wai babu dama ambaci sahabi ko sunan sahabi ya ji bakin ciki a duniya wanda wannan alama ne na kafirci da dukkanci dai dai wasu ne ko ko fi jumla yanzu kana yayya da wani daga cikin sahabbai babu shakka akan bata ce wannan mabayyane Allah ya sani yace ah, nau yace laqad ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisbata ashabi radiyallahu anhum ila man ba'dahum fi al-ummah al-islamiyya kanisbatihi li ashabi wa kanisbati an-nujum ila as-sama kaga Allah manzo Allah ya sanya sahabbai da na bayan kamar yadda dangantaka shi take da sahabbai kamar kuma yadda dangantaka taurari take ga sama wa min al-ma'ruf أن هذا التشبيه النبوي يعطي في وجوب اتباع فهم الصحابة له wannan wato kwatance yana nuna maka wajen bin tafarkin sahabbai a wajen addini nazira ruju al'ummati ila nabiyya yana sanya shi kamar yadda yake wajibi ga al'umma ta koma zuwa ga manzanta salawatullahi wa salamu alaihi fa innahu sallallahu alaihi wasallam al-mubayyin lil qur'an dan manzo Allah shine mai bayanin qur'ani wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa ashabuhu ridwanullahi alaihim naqilu bayanihi lil umma su kuma sune masu ruwan ruwanto wannan bayan? sune ainihin ɗan jarida masu bada labari akan ga irin fassarar da manzon Allah ya aiwatar game da ainihin waɗannan nasoshin alqur'ani wa kadhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'sumun la yantiqu anil hawa sannan shi annabi alaihi ne daga kuskure da ganganci da duk sauran abubuwan da ke bijo dan adam da haka baya magana daga san zuciya wa inna ma yasiru anhu ar-rashad wal huda abin da ke zuwa daga bakin sa shiriya ce da ainihin tafarki mare da shi wa asabu udulul la yanfiquna illa sidqa su kuma mutanen kirki ne masu nagarta da ba sa fadan komai sai gaskiya wala ya'maluna illa haqqan ba sa aiki sai da gaskiya wa kadhalika an-nujum wa kana taurari Ja'ala Allahu rujuman lishayatin fi istirqati fi istiraqi sam daga cikin ayyukan da Allah ya ya bayar wato function na taurari a sama na farko akwai su zama abin jifa shuhabun kenan ko yula da ake jifan shedanu a da suke zuwa neman satan ji fa qala ta'ala shine Allah yake cewa inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin lallai musu Allah mun kawa ta sama da ainihin kawa na taurari wannan shine ɗayan aikin da zina wa hifzan min kulli shaytanin mari da kuma ainihin wato su zama tsayi daga duk wani shaytani wanda yake kangarare kaji na kenan hifzan sama. la yasamma'una ila al-mala'il a'la su shaytanin nan ba za su dinga samun damar jiyo zancen da ake yi a can tawagar sama ba wa yuqdafuna min kulli jalib za a dinga harbin ta kowane gefe duhuran ana ainihin wasu zubar da su walahum azabun wasu suna da azaba wacce ke mai dogewa. illa man khatifa al sai dai wanda ya dan samu ya dan ji wani sai dan wabci wani zance ya dan sama ya dan ji wani kanin bayani fa atba'u shihabul fakin shi ma sai a biyo bayan shi da ainihin wato yula wanda take mai durowa a kai shi mai shi wa qala subhanahu wa ta'ala Allah yace wala qad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih hakika mun ƙawata sama ta nan kasa bi masabiha da fitilu wa ja'alnaha muka sanya su waɗannan fitilu din rujuman lishayatin abun jifa ga shedanu wa kadhalika haka nan kuma as-sahabatu radiyallahu anhu sahabbai Allah ya kara musu yarda sun kasance zinatu zinatu hadhihi umma sune kulliya wannan al'umma kamar da turani suke kulliya ga kan kanu rasdan sune za su zama wato katanga ne karewa ta tawilin wanda zai hana tawilin da shafi fadi kwashi kwarar na makaryata wata harifin ghalina da kuma canza addini wanda masu kutse suke masu zafin kai da suke canza addini alladina ja'al qur'ana ibdiyin wanda suka sa qur'ani ya zama abin karkatarwa suna karkatar da qur'ani wattaba'u ahwa'ahu wanda suke bin soyayyen zukatansu wa tafarraqu zata yamini wa zata shimal haka suka rarraba wasu suka yi dama wasu suka yi hagu kowa na idda shi ne akan gaskiya amma wani na dama wani na hagu kanu zi suka zama ainihin wato wato kungiya kungiya wato ararrabe to kadalika haka nan dai a cikin wannan kwatancen fa innal nujuma manarun li ladhi su taurari suna matsayin fitilu ne ga ainihin duniyar da Allah ya halitta da ahlil ardi ga mutanen duniya yahtadu ha dan mutanen duniya su shiryatu ta hanyar taurari fi dulmatil bar wal a cikin duhun doran kasa da duhun da ke kan teku ga matafiya ke kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa alamat wa bin najmi yahtadu da kuma ainihin wato ma'alim shine milestones alamu kwana bishiya gini da sauransu tudu da gangare waɗannan su ne alamu waɗanda idan mutum ya tafiya hanya suke bayyana mishi inda ya nufa da inda ya bari da sauransu wa bin najmi hum yahtadun kuma su mutane suna samun shari'a ta hanyar tauraro wato su kalli tauraro su gane ina ne inda ya kamata su qala jalla sha'anu Allah yace huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi bulumatil barri wal bahr Allah shine ya halitta muku taurari litahtadu biha dan ku shiryatu ta hanyar taurarin fi bulmatil bari wal bahr ya faɗi aiki na uku na taurari bayan jina bayan ah, hizb sai kuma al hidayah lil musafir وكذلك الصحابه yanda kaji maganar nan game da taurari haka abin yake dangane da sahabbai yuqta dabi wajibi ai koyi da su irin yadda ake shiryatuwa daga taurari haka ya kamata ai koyi da ainihin wato sahabbai lin najati tsira min zulumati shahawat daga duhun sha'awa sha'awi wasu shubuhat da duhun shubuhohi wanda waɗannan abubuwan guda biyu ma kuma sune ciwukan da suke lalata addini sha'awa ta aikata zunubai da fasikanci da kafirci da sha'awar barna sai kuma shubha wanda ke kawo bid'a da barna a cikin aqida da tunani ta hana mutum ainihin fahimtar gaskiya wa man a'rada an wanda duk ya karkace ya bar fahimtar sabai fa huwa fi ghaybihi yana cikin batane ya taradda yana kaiwa ya kawo fi zulumati ba'daha fawqa ba'd a cikin wani duhu wanda wani shi na saman wani idza akhraja yadahu lam yakad yaraha da in ma ya fito da hannunsa a cikin ɗaki mai duhu kuma da Allah ya kwatanta sai mutum ma ya kusa ya kasa ganin ainihin wato lam yakad yaraha baya kusa da yaga ainihin wato hannun ma'ana baya ganin dan dama ita kada tana da sifa kamar da kike shi mata eh, isbatuha nafyun wa nafyuha isbat ma aka zo da ita da da harafi na korewa ta zama tabbatar ce aka zo da tabbatarwa ya zama korewa zaka nan da yace lam yakad yara bi kusa da yaga hannunsa ma'ana ba ba lam yakad yara bi kusa da ganin hannun ya ga hannun ne amma da kyar na fata mun gari kuma ka ma zabahuha fa zabahuha wa ma kadu yaqalu wa ma kadu ga nafi ne to fa'alu wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarin kaga isbat ne ko to lam yaf'alu ina fata mun gani haka ma'anar kalmar da alarci to bi fani sahabati nufsil kitaba wa sunna min bid'a shayatin al-insi wal da bayyana sahabai ne kawai zamu tsare littafin Allah alqur'ani da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallamu alaihi daga bid'o'i na shedanin mutane da duk wani mai bid'a da wata barna zai kokari ya nemo mata wata watan aya ko wani hadisi da zai dauka matsayin shuba da zai zuba. babu wata bid'a da ake wanda ba a goyon bayan ta da wani abu sawa'un umumi ne ko su qawaida amma ko wata aya da kwata kwata ba ta da alaka da ita sai a juye a ce ai tana da alaka akwai umuma ayoyi da suke gama gari hadisai gama gari sai a dauko su sai a tasu ko kuma wasu wanda suke da akwai abin yayi kama da wannan bid'a sai marmaza ko kuma abin da ba kwata kwata bai da alaka amma zai iya daukan wannan fasara musamman a zamanin nan na baya zamani ya tsawo daga barin asrul nubuwa da asrul sahaba da asrul tabi'in sai mutum ya dauki qur'ani sai ya fassara shi ya goyi bayan duk abin da yake goyen baya sai mutane kuma su mai kabbara a ce yana da hujja a cikin alkur'ani sai ka tara irin wannan akwai lokuta da dama wanda ba a iya wato wawu shi kafa shi ba a iya disputing claim sa sai ta hanyar kawai cewa to wane ne ya fassara wannan daga cikin magabata wannan ne kawai amsar da bari da baya ba matukar addinin da yake akai ba daidai bane to bari ya amsa wannan tambayar amsawa mai gamsawa yake a ah, to kuma komai ne kuke da shi daga sahabbai shikenan yanzu yayi da nashi ba na sahabbai ba dama kuma shine muhallin nika sauran kuma sai a sa mai a sa rana a zuwa a tattauna duk wanda ta ya ce ah, to kai ma ai kana kaza yayi da nashi tuhumar da ake ne akai ta haukan shi tuhumar da ake mishi akai ta sa yanzu yana so ne ku yi musharaka a cikin wannan barna da ka so ki to ai kai ma ka zani ina ba ta mana fahimta wannan jama'a kaga wannan shine tahati shine kawai kariya ga asalin addini jama'a in ba dan haka ba misali yau shiga a waye gari ana yin addini ne to ai ban yi taba wannan shi lalata kristanci shi lalata yahudanci shine kowa a cikin al'ummar malami ne ko fasto ne ko mai wa'azi ne yana da yancin ya ƙara ko ya rage a cikin addinin da ya Allah yana da ƴancin ya tashi kururo cewa Allah ne ma ya gaya masa Allah ya ce ayi kaza a daina yin kaza kirkiro sabon abin da ba a taɓa jin labarin sa ba kuma sai a yi dace. hatta littafin Allah da Allah ya sauka musu injila da zabura da attaura suna cire wasu ayoyi su sa ko su cire wasu kalmomi su canza dan ya bayi zuwa ga abin da suke so na yanzu na son zuciya bayan tsawon zamani idan wani zamani ya zo sai kuma a samu wasu daga cewa to kuma ya kamata fa a ƙara updating kuma su zauna su updating su editing sai canza da aka suka canza littafin Allah na al quran Injila gaba ɗaya aka waye gari zan tukan mutane ne ba na Allah da aka aka samu watin karo da juna mai yawa matuƙa a cikin da kamar yadda Allah yake faɗa walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katiran afala tadabbaru alquran walau kana min indi ghairi llah ku ba za ku dauka alqurani da inda ba Allah ne ya sauke shi ba da an samu wato sabani da yawa a cikin shi mafhumul mukhalafa shine wanda ba Allah ya saukar ba to wajibi ne a samu sabani mai yawa kuma idan an yi idayi cewa na Allah ya ga a cikin bible akwai sabani mai yawa da junansa me yasa saboda maganganu ne na mutane a shahid shine me yasa aka wayi gari haka da mushina dinin kirista saboda babu babu guide na cewa sai kaza kowa yana da dama yayi haka hakan ka dauki a cikin al'ummar musulmai ka dauka misali yan dariƙa yan dariƙa sun halarta wa kansu ƙara duk abin da son zuciyarsu ya so a cikin addinin Allah naka aka waye kowanne shehi idan ya zama shine jagora sai ya kokari ya canza addinin yadda addini zai zama addinin nashi ne kawai haka in ya ce ma tijani fashin dariƙa dan kan lura yanzu eh, dariƙa ta zama ta in ya ce in ya ji ya muhimmanci a dariƙa yana cikin yanzu kuma haka shehunne ne yanzu ka ɗauka misali local shehunne irin sayar bauchi suna ta kokari ne ya zama sun ma kansu wato shimfiɗa ta yadda bayan shi da wasu rika mata gangaro zuwa kai haka haka su yi kullum kowa ya gina girman kanshi ya gina falalarsa da shehuntakarsa da walittakarsa dan ya zan yanzu shi ake wa wannan hidima hidima ya bayi zuwa ga haka shine rashin gaida idan wani shehi ya gari ya ce ayi kaza babu wanda ya ce to ai shehu na mulada ba sai wannan ai sahabbai ba sa yin wannan a ko tun da shehi ne ce ai za a ci gaba da idan aka wayi gari mutane suka halarta wa kansu su yi musulunci da irin fahimtar su abin da zai bayu zuwa ga ainihin wato addinin Allah kenan a canza shi zama tunanin mutane ne ba ba ta farkin Allah ba shi yasa wannan jama'a kawai ita ce ka'ida ta fitarwa daga duk wani sarkakiya zaka samu dan bid'a yana da yana da articulation yana da eloquence yana da fasaha wajen zance ya magana ya laƙwaiƙwaya ta ke ta kawo mata umumat da ainihin wato qawaid amma yana goyen bayan ta yana istihsanin domin ka zauna ka saurari wani yana kokarin goyen bayan abinda ana da yakini ba gaskiya ba da kai da shi kuna da yakini mu dauka alal misali mu dauki maulidi a matsayin misali zaka ji wani wanda Allah ya mishi fasaha kuma yayi karatun arabiya ya zo yana ta jan ayoyi yana ta jan hadisi yana ta kawo maganganu yana ta daukowa daga littafai dan akwai ɗauko Allah ya ce kaza ai Allah ya faɗi kaza ai an ma yi kaza sai ka ji kawai gari kana da ashe da gaske ne waɗannan ayoyin nan suna bayuwa zuwa ga wannan fasara anan ne yake sheka kawai shine a bincika shin wannan fassara fassarar shi ce ko ko fassarar magabata ce idan fassarar magabata ta to daidai ne in fassarar shi ke ba to ba daidai bane to sai ka bincika man babu ma laisa laha ainun wala aka an sarf irin wannan fassarar ba ta da ainihin wato burbushi ko a ganta cewa menene kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa dalika falyafrahu huwa khairun mimma yasma'u shi ai gashi an ce ai murna al farin ciki da alheri akwai alheri da kai manzo Allah ya ce a'a jama'a dan mun yi murna saboda manzo Allah yanzu ya zama laifi jama'a kauna manzo Allah gaskiya ce kuma gaskiya bane gaskiya ne yanzu mun kauna manzo Allah jama'a mun yi laifi a me ake yi a wurin katin alqur'ani katin qur'ani jama'a laifi ne a kuma take ji kana kana shubhantuwa wa Allah ya tsakamu ala tariqat da tabbatar da tariqat tijaniya ko eh to amma sai ka dauka wannan ayar sai ka fito wa ka san mai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta eh, yi yayi aiki da ta eh, to yayi aiki da ta sahabbai ya suka aiki da ta sahabbai suna kwana manzo Allah kuma ta kwana shi sun fi kuwa kauna manzo Allah to sun yi aiki da ta bisa wannan fasara a to kina da shi ba addini ne dan ya tafi a zauna lafiya shi ka zaka ga duk wannan bid'a yana iya kururuwa cewa shi ahlus sunna amma bai cewa alamana ta salaf zai iya wannan gangancin saboda da zaran ya ci haka gaba daya warga da suka tare da shi duka da zaran mutum ya ce ni ma ina bin Qur'ani da Sunna ne bisa tafarkin salaf in dai za a lazimci wannan ka'ida ko irin shi da warga in ka dauki shi'a su al'amarin sa a fili yake dan su a lokacin da suke cewa masu ne wai ahlus sunna kuma zagin salaf suna zindaba mutum a suna cikin da haka ba zai yi su babu abin da dan dan dan shi aiki kyamata fiye da yake ka abu na cikin salaf shi in da rika suna cewa su'alu sunnati amma zikir bi suna sunna ne dun san zuciyarsu da fasara alqur'ani da da kan zuciyarsu ash'ariya suna cewa su'alu sunnati khawarija suna cewa su'alu sunna duk waɗannan suna kururuwar sunna da duk sauran wasu kungiyoyi suna cewa su ne ahlus sunna amma ba sa cewa su suna kayyadantuwa da mazhabin mazhabin sara a wajen fasara sai ma su dinga kyaran mai fadin haka da cewa yana tazkiya yana nuna shi na Allah yana so ya nuna shi ya fi kowa yana mai da mutane baya ai an wuce wannan zamanin ai ba zai yi yanzu abu addini irin nasu to ba zai yi kina a tsira ba lazima haka ne ba zai yi a tsira ba ne ba za a ba irin nasu kuma abinda mutane suke mantawa shine fasadin fada manzo Allah ya tara ana yi a Makka har yanzu ba a yi da shi barna da yake cikin jahiliya da manzo Allah ya tara yawa a ji aka dena har yanzu mutanen yanzu duk da iya barna su da kai irin wannan barnar ba su kai ba dan a yanzu babu inda yake a matsayin an yarda da shi recognized cultural practice ka kama yarka ta shi babu inda yake a ce kawai yarka ka kashe ta dan wai kada ta ci balaga ta zama maka matsala bana jin a yanzu akwai da ake gadar matan aure mutum ya gaji matan baban sai dai ina garin magudawa ku don sani da wuya ne kam a civilized society ba wa haka nan alkaru wal fadu na yaki kawai daukar fansa da daukar fansa ana yin shi a lokacin a matsayin recognized cultural practice ne wato abubuwan ko da ana yin sa a yanzu amma suna matsayin laifuka ne da hukumomi suke hana amma wancan zamun nan to abubuwa ne norms ba komai yadda kai an ganka kana cin fiyo ta yanzu ba wanda zai gaba ka kyauta ba ko da haka aka yi labarin suwa ne sun kai suwa na hari dan ɗaukar fansa ko to daidai za su dawo ma suna tawaka suna alfahari a kan practice din da ake kira sannan gunki kowa da nashi da akwai na anguwanni da akwai na gidaje da akwai na individual da akwai na mata da na maza da na yara da na manya kowa na da gunki ko kuma wanda yake na duka kabila da na duka gari da na duka yanki gumaka ne ga sunan furfitwa da iya ana bautar su waɗannan yanayin a haka ne kuma manzo Allah ya zo yi wa'azi sabban nan suka musulunta suka taimake shi ya taimake su suka yi jihadi har suka kafa addinin Allah wannan kuma har yau ba a taba gwada wani tafarkin tsira da yake bace shi babu wani tafarkin tsira da aka gwada akan siyasa ko tattali ko zamantakewa ko al'amuran yau da kullum balantana kuma addini ba a taba samu wata al'umma da ta gwada wani tafarki tafarkin ya kai labari yanda na sahabbai ya kai labari ba a taba samu ba yau sawa'u tsarin su da ni. tsarin demokradiya ne tsarin gurguzu ne tsarin jari hujja ne tsarin kama karya ne kowane iri an gwada ba sa ci ba yi wannan shi kada yake sannan tsarin gyaran al'umma da tarbiyyar mutanen da da ji har saboda ba a samu da yanayin da za a ɗan yi wato dan transportation a ɗan kai a kawo shi fa suka kawo ƙa'idoji kaidojin cewa to idan wata kaza ya shiga kar a yaki ya zama sifaya ba a yawo da makami a cikin rajab da ainihin shawwal da zulqada da zulhijja ko makami ba a dauka saboda a samu aminci saboda bala'in da ake shi wanda zai hana ka fita daga kauyen shekara guda su da kansu suka tsara kuma suka idan wata ka bada wata ka bayar su wani yaki a jinjire saboda mutane su samu su dan yi walwala ko saboda bala'in kuma ya dace akwai akwai fitintunin da ba a yi resolve din su sai da musulunci ba an fi shekara 40 ana yi to a irin wannan yanayin ne ba aka zo aka musu gyaran hali da gyaran tarbiyya suka zama ana karatu yanzu kuka suke in an ce su bayar ɗaukowa suke duka su bayar in an haɗa su ɗan uwantaka da mutum za su mutu dan yi rayu waɗanda da gaba suke da jinin su wa kuntum ala shafa kufratin minan nari fa an kaba وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا حتى الله بين مسلم سوى نيني متعنن لسكا وايجري سكا لما كان بند سباب سوى نيني متعنن لسكا وايجري سكا تنزى دقا مفيا مون الأمة زوى مفيا كيف باب in ba su din ba to sai kuma duk wanda ya fita farkin su zai iya dosanan irin wannan hasken daga nasu to kaga kenan waɗannan al'ummar tun daga shekarun dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa ga yau ba a taɓa samun al'umma da aka gwada gyaran al'umma ta hanyar ta farki irin nasu kuma ta gyaru haka waye gari mutanen da ke zuwa su sa tsani a Ka'aba don ka shigo su kwace ma zuciya Ka'aba in ka shigo baka nemi izini ba ka hau da kabu za a fara duka gari a kwace da kayan da kai ta kanta Ka'aba ce take da kayan kwace na mutane da kwace amma sai suka waye gari ana neman waye zai anshi zakka ma sai a rasa haƙƙi na shari'a wannan shari'a ta ce a bayar amma kowa ba zai karɓa ba in ya tabbatar da cikin da shi da kuma na mutane yake kwacewa a wuri mafi aminci a duniya kaga gaba ɗaya awwal sun ba musu da kuma mutum bai san kowa ba sai dan kabilar duk abin da na yayi za su kare shi kawai ba naka baya ne shi da ka take rayuwa a gariya in ka je ka kashe wani ka dawo cikin dangin to da su bayar da kai a maka kusaci za su kare. sun suka bada da suna ganin sun yi abun kunya za su ɓoye ka ai ta kisa a cikin ka dukkan tarihin harbu da lagabara a kan kisa ne kwaya ɗaya na raƙuma da magudin abun da aka yi na gasan gasan tseren raƙuma kan haka aka kashe mutane a kowane bangare an ce an kashe mutane sun fi dubu arba'in ya daga cikin rigingimun da sai da musulunci musulunci aka kuma da Musulun da aka yi kawai shine dawo aka kuma da dan akan zauna a cikin yakin nan ya isa haka in fa akwai garin da aka fice da karar da mazajen garin gaba ɗaya tsora mata da yara duk wani namiji ne karfi baligi an kashe shi ya zama garin mata hatta garin Imam Nasa'i ya sake kuma shi nasa na daga cikin abin da malamai suka ba da bani irin wannan ne yaki a jahiliya da aka yi a kashe gaba ɗaya maza sai zama garin mata ne to irin waɗannan mutanen Allah ya shirye ya kar da su ta hanyar manzara ta hanyar tafarki wannan kare yake ga maka cewa tafarkin shi ne tafarkin kira in ba a ji shi ba kuma ko sai dai ai tafkikin about the dish da tura su ce sai dai ai sallah lube cikin duhu ba za a tsira ba a duniyar nan ne Allah ya tsare bare ya ci gaba da cewa wa wa وكذلك الصحابة يسألون فوق في كل ما آه، للذات من ظلمة الشهوات والشبهات ومن أعرض عن فهم في وهو في غيه يترجى في ظلمات بعضها بعض وفوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى وبقال للصحابه نوصل الكتاب والسنة من بين الشياطين الإنس والجن الذين يبتغون الفتنة والتي في عينهم kawo fitintunu wa yabtaguna ta'wilaha suke kokarin su karkatar da ma'anar ayoyin alqur'ani yusidu muradallahi wa dan su lalata abinda Allah yake nufi shi da manzansa fa kana fahmu sahabati hirza da ka bayyana sahabbai hirzi ne kariya ce min sharri daga duk wani sharri wa asbabi da duk wani sababi na sharri walau kana fahmuhum la yuktaju bihi la kana fahmuhum ba'dhum amanatan lis sahabati wa hirzan wa hadha muhal yace inda zaka ce fahimtar su ba hujja bane sai zan kenan fahimtar na kasar su shine shi shine kuma kariya ko wannan kuma ba zai a ce fahimtar na kasar su shine zai zama kariya gare su a sai dai fahimtar su ta zama kariya ga na kasar su ba fahimtar na kasar su ya zama kariya gare su a a yanzu ko mutane abin da suke kenan a daukan fahimtar su su fassara abin da ya faru a zamanin sa kuma su lazimta akan wannan zafi duk hukuncin da zasu kan wani za su hukunta cewa sayyidina Abubakar ai yayi zalunci ya hana Fatima gada da fi fita ihu suna suna Allah ya sunan cewa ya kwace mata gado ai ai Allah na da wata gona a fadak an kwace mata gado abun da ka mamaki ko na farko shi idan ka kalle misali wannan kabiya ka kalle da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu suwaye magadan akwai Abbas a matsayin kanin uba da bai da kanin musu akwai matan aure sannan akwai ta Fatima ko kaga Fatima tana da ainihin rabin dukiya tunda babu ɗa namiji mata suna da ɗaya bisa takwas saboda akwai fari akwai ɗago sannan shi kuma wancan da yake matsayin uba yana da asirci na albaqiya sai na bakar. ba za su iya kawo labari akan cewa ya ɗauki dukiyar nan ya ba ƴar shi Fatima Aisha da kawarta Hafsa 'yar abokin shi ku ga da amma ita wannan bari mu cinye na saboda ba ma kawo ba wanda ya kawo ne. kuma yadda Fatima ta tambayi gada su haka su ma ta tambayi gada su kuma da san amsa ya ba su cewa manzon Allah ya bani labarin cewa su annabawa abin da suka bari gado ne ga al'umma ma'ana sadaka ce ga al'umma gaba daya kuma wanda ya fi dacewa da makami na annabi da manzanci Na ce ga annabi zai dinga tara zuciya shi ma yana cewa dan ya mutu ya bar wa iyalan shi gado ya bar mummunan ainihin tarbiyyar ga al'umma da ya gama ma ya ta kare kalla mu gari jama'a yadda mutane suke da wannan tunanin su bari su tara dan su ba wa su wannan shi fa cewa da mukami na annabta sannan ko ba sayyidina bakar kadai ya ruwaito ba abbas da kanshi ɗaya daga cikin magadan shi ma ruwaito da wasu sabai da wasu na fatan fahimtar sun ruwaito sannan ita kanta fatima ta fahimci cewa kuskure daga baya ta dawo daga kuskuren sannan misali yanzu abin da abin da ya kamata ka tambaye shi shin shi wannan yana da magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ra'ayin ta yanzu tana matsayin yar manzo Allah sai ya aje magana manzo Allah sai a bar ayi ai na ke wannan gangan a aje magana manzo Allah da aka nadiya kasance wata iyarsa ta samu darajar shugaban. sai a ce to aje magana sa sai a dauki ba sai yanzu a ce ga shugaban kasa sai kuma ga matar shi ko ƴarsa sai ya bada doka ya ce ayi kaza sai ta kuma ta taho a guje wannan ma'aikata take ni ko ban yarda ayi ba saboda ne saboda babana ne shi shikenan rage da ya muka iya sai a san da duka rubutun da za a yi ne tambaya shi a ce ai ɗanka wanda kace kace ai ba ta so ai a garin kai ai ba wanda zai fara wannan gangancin a ta anan kasar da ake ganganci ina jin ba ya kai wannan kawai a ce wata yin karama yarinya ta taho ma'aikata ta shi na sauke na sauke kwamishinan ne saboda me so babana ne gwamna ko ta dinga huci shikenan ya rada kayan shi ka kara gaba ka kawo saurayin shi shine da misali in tana sa ka dare shi ne gwamnati shi idan wawa ne kamar da yayi haka amma dai zama a hukumar da kai ko to na ɗaya kenan na biyu kuma a addinin shi a jama'a yana cikin usulul kafi da furu' sai cewa mata ba sa gadan akali gida da gona da ababan hawa mata ba sa zare shi ne addinin shi haka ma wanda ya faɗa cikin asubu shi'a wa usul ahli kashfin kifa kaga kina addini kuma ku ba amma ba Fatima ga tunda mace shi ya ku kike rigima kan kuma inda gaske ne rigima cewa an hana magada cin gada manzo Allah sallallahu alaihi ya kamata su rigimar ne cewa a ba duka a ba kowa na shi dan yanzu idan akwai wani gado da ake rigima akai an hana karata in ka je ka kai kotu zaka ce alƙali ne kai a baka haya kadai zaka ce a araba araba kowa a bashi din shi ne a kai to da yanzu musulmi da wa cewa an hana magada ba an hana Fatima kare ba dan bai ta kade ce mai gadan shi ba inda shari'a za a zo aka yi umuri bai ta kade ba to kaga saboda son zuciya ne addini ne san rai kawai addini na wasa sai mutum ya ɗauki wannan a matsayin abin da zai soki sahabbai wanda ƙarya ne wani ya ɗauko bayani shi kuma akan cewa ai a cikin su ma akwai munafukai ai ba kowa ne ma sahabi ba sai wanda yayi kaza ai wasu su ma irin irin wannan shedancin da wannan na Kano ya da har sai ya kai sahabbai wuta saboda tsabar tsaurin ido da ganganci irin waɗannan duk za su yi kuma mu iya tunkarar su ba sai mun tsaya tukuna na farko mun san falalar sahabban a ilmance sannan mun san tarihin ayyukan da suka yi sani na hakika dan kuna abin da yakan ciwo malam tuwa ƙarya mara gari Allah ya ta mishi shi cewa mutane ba sun darda sabai ba da haka aka zaki sabai mutane ba sa riya ba sa jin kura da kai a zuciyarsu amma kowa saboda ya san darda uban shi da uwan shi da an zage shi zai je ji kunshi saboda ɗan siyasa arewa sun fitar da sadauna da aka samu wani gwamna na Sojago a Gongo da Rishinin shi Yohana Malam ya zagi Sadauna, sai da aka mai Allah wani gaba daya kasar nan kuma aka fito shi daga bukabar shi kawai saboda ya faɗi bakan magana kan sadauna amma abu mai ciki sai a faɗi baƙaƙen maganganu a kan sahabbai kai da ma za ka yi magana sai a ce kana raba kan al'umma ne kana kafarta musulmai wai waɗannan masu wannan magana wai hayin musulmai kuma kai ne kai magana kan su kai ne ne kaga ramati bi da'i hakinan wan sallah Allah ya tsare za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته